na samu nasarar shiga makarantar gaba da ita junior secondary school watan gamman senior secondary grammar school sharaɗa to bayan na kammala a 1991 kai tsaye sai na wuce federal college of education katsina inda na je na yi preliminary, preliminary studies watan shara fage bayan na samu nasarar shiga ajin farko na nce 1 a fce katsina a 1991-92 season sai na karanci bangaren fine and applied art bangaren hmm. zane-zane na karanta amma muna yi kuma education duk wani course da ake na NCEA education ba wanda ban ba yawon da kan history of education psychology sociology human learning measurement and evaluation curriculum development administration and planning and so on ga sanan dai da yawa dai duka da hmm. muke wannan kusa-kusan dai alhamdulillah kuma na samu nasarar gama ta cikin farin ciki a 17 July 1995 ka gama na kammala ta e kuma na je na yi teaching na yi teaching practice dina a gamman girls secondary school malumfashi sannan kuma na zo na ƙara OKWTC malumfashi a nan ne teaching practice dina sannan na zo na tafi cos da farko na tafi UNTL Kaduna na sati hudu sannan na ƙara dawa Kano Textile hmm. daga nan kuma da na koma sai muka fada aikin project hmm. yawwa shi ne ta ce karatu hmm. to ita kuma ta Kano ita kuma kafin a shiga masana'antar na kasance na ɗaya daga cikin yara a cikin kofar Nasarawa da suke nishadantar da abokanan zaman su hmm. domin ni sai da ta kai ta ka abokan nasara ana ce min baban yara kuma ina da tabbacin cewa mai shekara arba'in hamsin sittin a kofar nasara wanda dai ya sanni bai taɓa jina da wata rigima ta daba ko ta sata ko ta shaye-shaye ba hmm. ko ta cin zarafin wani ba na daga ciki mutum ne mai son zaman lafiya yawa zan tara yara instead mu tafi yawo especially ranar alhamis da juma'a mukan dan zauna muna dan ina ba su dan labarai na ba da dariya irin wanda nake jiwa a gurin tsofaffi dan na kan ɗauki lokaci da daddare in tafi gurin tsofaffi in je in zauna a yi hira da su waɗanda yanzu ka kasa su kashi uku kashi biyu da rabi da wani sashi ma duk sun mutu Allah karɓi rayuwarsu irin waɗannan dattijan sukan ba mu labaran ban dariya ban tsoro wasu ma labaran in sun ba mu sai mu zo mu ta mafarki bangaren kuwa wasan kwaikwayo mm. tun ina karami na da wannan sha'awar ta wasan kwaikwayo don ba zan manta ba a kwallo primary school na yi drama club mm. haka da na zo gamman junior secondary school sabo kofa nan ma mun yi drama club kuma mun yi art club don lokacin a gaskiya irin abubuwan da ake yi na ci gaba ba a yin sa a yanzu a da duk shekara ana haɗa dukkanin makarantun secondary school da primary school ana yin festival a cikin rumfa college ana yin guje-guje ƙwallon kafa tsalle da sauransu gudun kwai a cokali mm, mm. sannan kuma akwai wani abu da ake shi ma duk shekara exhibition mm. exhibition ne kowace makaranta suka ta secondary za ta zo ta baje kolin ta baje mm. koli ne dama na ɗalibai to duk na yi participating a irin waɗannan abubuwan kuma na ba da gudunmawa ta na yi kofar nasarawa ta kwali na yi motar kwali da sauran irin makamantansu abubuwan da ya danganci zane don tun ina karami na iya zane tun kafin ma ni nisa na iya zane. yake ba mu da cikakken lokaci masu ne sharfadi eh, ka san lokacin namu a takaice yake yau sun muke ga dangadan mu shiga abin da ya kawo mu sosai cikin masana'antar ta Kano. Eh, wani fim aka fara yi a wannan na masana'antar ne Kano. Eh to akwai wani fim na darakta kuma producer Suleiman Aliyu hmm. Raji hmm. mai Kungiyar ƙwallon kafa ta Raji Babies. To fim ɗinsa ne na farko da na san na fara yi wanda na fito a abokin momo hmm. Hadiza Kabara ita ce budurwarsa. so da ya je shi abin ne suke saboda aka sai ta taho ƙauye irin hutu ɗin nan shi kuma da ya daɗe bai ganta ba ya ta bincike ta tambaya har ya zo garin da ya zo garin kuma sai Allah ya haɗa da shi hmm. amma ni na manta sunan yawa sunan fim ɗin fa'ida fa'ida eh fa'ida lokacin ah, a irin yanayin da kake fitowa ne irin na tsohon ah, a saurayi na fito to eh. shi wancan tsohon a ina aka fara Eh shi farkon da na fara yin rol ɗin tsoho hmm. Allah ya a darakta Muhammad Garba Ahmed Daket Ahmed Daket daraktan mu ne na kungiyar mu ta Tarauni Cultural Promotion wanda muke yin wasannin mu da muna yayan harawa aka koma kwanar sabo daga baya a kwanar magi ne ne ko kwanar sabo hmm. daga baya sai muka dawo maka jo ne da history and culture bureau Road muna yin wasa a kwanaki guda hudu su kuma suna yin uku daga baya aka yi baran-baran sai muka koma cikin press center to wata rana sai aka zo za a yi wata drama yana zaune ahmed dakir ya haka sai yake cewa shi ya rasa wanda zai yi masa ɗin tsoho hmm. wanda zai burge shi sai na ce to ni zan kwatanta duba da irin yadda nake ma'amala da tsofaffi tunda ko a lokacin ina tare da yara na kan dan juya muryata Hmm. in launa ko in mole kaina haka da sauransu da makamantan wannan duk na irin wannan hmm. so da ƙarshe sai na je na shiryo sai na sako babbar riga a matsayina na artist mai hmm. zane-zane sai na ɗauki madubi da poster kala sai na yau na gashin baki me a na ƙarya na gemu na ɗan fitar da saje eh, sai na ɗora hula da na ɗora hulan nan sai na samu ƙaro hmm. jan ƙaro na ɗan jigaye na ɗan shashafa a fuskata kaɗan da ya ɗan bushe sai fuskata ta ɗan tattare hmm. ina fitowa sai na zo gabansa na sako tabarau na ce mai darakta hakan hmm. nan da nema na fito a tsoho yadda kake so sai ce very good sai tafa min sai ce wallahi kamun abin da nake so shikenan aka zo aka gudanar da wannan drama Mm. to ana nan sai na shirya wata drama ne ma na tambayi darakta na a lokacin Muhammad B Umar Shi ne wan hankaka Mr. Baya mm. Shi ne daraktan kungiyar TCP mm. sai na ce da Allah dan dinga bani dama ina rubuto dan labarai ina yi sai ce to babu damuwa to idan zan yi drama a wannan kungiya ta mu ta taro na cultural promotion da muke a performance a bayan marhaba sinima zan yi poster zan zana duk wanda ya kasance a cikin wannan dramatawa mhm. sai yanzu in kafe sai a sa kuɗin shiga naira hamsin mm. kuma mutane za su zo su cika haka ma in wani ne zai yi ya yakan sa ni in mazanan mm. na kan ɗauko posta kalata da komai in zana ko in yi da da oil color ma ya bushe don saka din dai duk kolin din ah, kolin attraction ne na wanda suke da sha'awa mm. abu to a zo ka taka rawa a wannan masana'anta kuma fuskar ka ta zama sananniya gaskiya ne an ji murya kamar yanzu a ce wannan baba a gaba eh, wallahi gaskiya ne kwana biyu an ce ka yi hikima je ka shiru eh to har ga Allah ka san har kullun a rayuwar duniya in yau kai ne ba kai ne gobe ba ko ba haka ba kuma ba zai yi a rayuwar duniya ka taso tun kana karami kana abu kullum kullum kai ta ci gaba ba too much of everything is bad ko kuɗi ne suke yin shigo maka za ka ga ka sun sa ka a wata hanya to ni ba wai na yi sanyi da harkar ba ne wasu sabgogin nake yi wanda su ma a cikin harkan ne na farko na haɗa harkar siyasa duk jam'iyyar da aka kira wuni in je in yi rali na siyasa zan je in yi rali ni da mutane na kuma a biya mu sannan kuma a irin wannan na samun kyaututtuka kujeran maka motoci kuɗi hmm. sutura da sauransu hmm. wanda kaga dama dan me dama ake yin irin waɗannan ai dan ka samu haka zalika na kan samu tallillika idan na samu talla guda ɗaya na yi in Allah ya taimake ni na samu albarka a cikin tallan sai na shekara goma ma ina yin fim ban samu irin wannan abin da na samu a tallan ba. To me yasa ka rage fina-finai? Eh saboda na fi yin bangaren tallillika. Wasu ce ba a kiran ka ne shi sa ka daina. Ah to ai misali ai hmm. an yi sake ɗan zaki ya girma ka gane nufina. na maganin kada ai kada a fara hmm. kirarin da ka ji ana min ana ca ɗan leman ɗan imamu jikan imamu da gaske ne ni mahaifina limami ne wanda ya haifi mahaifiya ta liman ne shine imam buhari limamin masallacin ubaringin hmm. shi yasa ake min kirari da ɗan imamu jikan imamu ko yan fim su kira ni su sani a fim ko kar su kira ni su sani a fim Allah ya ce sai na yin kuma na yin kuma Allah ya ɗaukaka nin kuma yau ko yau na daina fim in ce na rubuta zayan ba zan ƙara yin fim ba alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba abin da zan ce wa Allah sai godiya yau idan ka ɗauko malam misali ka ɗauko google ɗinka ko bidmet ka rubuta baba ari kaniwood hmm. ya zama farilla tusa ga mai bacci sai kaga baba arin na, sai kaga tarihi na sai kaga fina-finai na eh sai kaga hotuna na wannan yadda ce daga Allah Allah ne yadda ka mm. gane nufi na mm. saboda haka ko a kira ni a sa na fim ko ka arke na a kira ni a sa na fim na yi fim din da ban san adadin sa ba amma menene ya faru aka ce kwanaki can kamar an gano ka ka ka cewa ba a kiran naka ba eh an yi magana ne akan series mm. to har ga Allah ne ban da sha'awar yin series ina da sha'awar yin series ina da iyayen gidan da zan gaya musu in ce ina son su bani kuɗi mai siris kuma in ne zai karɓi saboda mutane suna yi na hmm. mutane suna son irin a yadda nake tafiyar da al'amura na na ba da dariya da nishaɗantarwa ko ba gaskiya ba kuma idan ka kula ko da ana ta faɗan laifuffukan yan fim a ce yan fim kaza yan fim kaza ni abin yana min ciwo amma dai ni Allah bai taɓa jarraba ta da irin waɗannan abubuwan ba ba su taɓa faɗa min ba hmm. ko ba gaskiya ba amma an san ka da mawaƙi alijita eh sosai mako dan ta ban ɗauke shi abokin sana'a ba dan uwa na na ɗauke shi dalili kaga dai na farko mahaifin ta ya san ni in na je zai ce wane zai ɗau waya ya kira ni mu gaisa haka mahaifiyar ta haka duk yan uwan ta ba wanda bai san ni ba kuma duk sun san dangantaka ta da shi kuma sun san irin alaka da take ah, take tsakaninmu da shi muna girmama juna da shi kuma alhaji ta sunan mahaifina ne da shi ali don dole ce take sa nake ce masa alhaji ta shi yasa ma da yawa ko shi zaka tambaya zaka ji ina cewa babana nake ce masa ko in ce ma. ka fuskanta ko da yasa aka daina ganin ka a da yake kamar yadda ake ganin ka ba eh to lokaci ne ya juya me lokaci ya juya yanzu ya ga kamar misali bani da wani abu da zan iya bashi wata gudunmawa amma kuma waɗanda ya ɗauka ɗin suke tattare da shi har yanzu ba a samu mai suna na ba kuma wanda ya fi ni suna ka fuskance ni kuma har yanzu ba a samu wanda zai masa abin da zan masa ba. Amma kai ba kai ne kace ka daina da shi. Ni ba ni na ce na daina ba. Ba mu taɓa faɗa wallahi ba mu taɓa faɗa da shi ba. Ba mu taɓa cacar baki da shi ba. Kuma akan ta da kowa zan iya rigima. Har a yau? Har a gobe ma. Ai wancan fasinal abin da ya sa. Eh. Um, kwana biyu a ai ba zan tuntuɓe shi cewa ce kwana biyu baya kira na ba tsewa samun dama guduwa samun dama ka fuskance ni yanzu a 'ya'yanka ma sai kaga akwai wanda ka fi ja a jiki a 'ya'yanka ni yanzu kaga 'ya'yana goma sha biyu ne cuk cuk nake da su maza biyar maza shida mata shida ka fuskanta to dole a cikin 'ya'yan nan ko da zan zo in nuna musu gaba ɗayan su iri ɗaya na ɗauke su a eh. zuciyata akwai wanda na fi so in gani eh, abin da ake eh. magana wai mm. da ka yadda cewa kai ma yanzu haka fim ɗin ta yi kasa ba a kiran ka sosai kuma ga alhaji can ma kwana biyu shi ma wa koki ta baya saka shi ne abin da yake tambaya shin ba za ka sauko kuɗin ba da kana so ka dawo ɗin a ringa ganin fuskar taka aje aje aliji ta me far ne da Allah ka dada ni a wai koma in ce dama ai ba cewa ya daina yi da ni ba Eh, ai to misali muna dan samun sabani da shi korafin mm. da nayi harkar biki duniya tare ta san mu da shi mm. da harkar bikin da zai je ya kamata misali da shi za a zo a yi magana kuma duk wanda zai ce da Allah ka sa mana babu are din nan za a sa ni in zo studio misali in je in bar ko me nake in je in dora masa voicing to in kuma za a tafi bikin sai a ki tafiya da ni to kaga wannan ai misali ba rayuwa bace ka kira ni na dora ma boysin boys daban live performance daban wanda na je? eh to wannan kuma tana iya yiwa hmm. amma dai ni ina da tabbacin a baya duk bikin da zamu je kafin ma ya zo gurin bikin mu muke zuwa mu share masa fage me zan rike gurin me entertainment a wasa da dariya a zo a yi tambayoyi da a gurin kuma amfana ko gaskiya ba mu tafi da tambayoyi sannan masu kira za ku iya kira a sifili tara sifili hudu shida hudu shida bakwai sifili uku bakwai ga wani sako daga kafar sada zumunta na facebook ce tambaya ta gaba ba ariya aka yi a fuska yake komawa kamar tsoho kuma amma a zahiri ba tsoho ba ne dan ni wallahi gani nake ma kamar ba shi ne ba ba a ji salim uba abubakar daga shafin facebook na freedom radio nigeria eh to malam salim ni chameleon actor ne kana canjawa ina canjawa kuma canjawa yi ta iri-iri yau zan iya rikida ka gani na zama boka zan iya rikida in fito ma aljani ma zan iya rikida in fito ma a dauda a da amma a haba Allah ke shekara goma sha ta kai sha takwas sai me yasa ba ka da a ina lokacin da kai ba ku baka da me yasa kai a lokacin yawwa a lokacin nan da nayi labari ne ke kira ka san ko wannan rashin kira da rashin sani a fim wasu lokutan nakan tsaya in duba na ga labari in ya kira ni to dole sai an sani in ma baka sani ba sai ka ɗauko mai kamata ka sa shi hmm. to kuma ni har kullum duk wanda ya ɗauko wanda yake kwaikwayo na ya sa shi a aiki to kamar ni ya saka hmm. domin da an nuno baba ari za a bada cewa ba za a faɗi wancan wanda yake kwaikwayon nawa ba shi yasa ba na rigima da wanda suke kwaikwayo na in ka gani rigima da wanda ya kwaikwayo ne ya yi min impersonation ya ji ya yi amfani da shigata ya yi blackmailing da shigata ba suna ba ai shiga in dai za a shiga kawai za a ce baba ari yanzu nan normal zan iya yawo na a Kano sai wanda ya sanni ne zai ce min baba ari hmm. yau to kamar haka ne to shine magana baka bada amsa daudin ba ada eh. misali in labari ya kira aka ce za ka fito a daudin kai hmm. to yanzu aka kira a daudin ba za ka yi ba a ba zan yi ba to ai dalili muke son ji yawwa in ka wuce abu ka wuce shi ni yanzu kamar ni da duniya ta saba gani na so ai ko lokacin ban na yin fim din tsofaffin amma ba can can ba kusan min fiyin fina-finai a saurayi nake fitowa da ni da lawan alasan kaura hatta na naye shine fim ɗina na farko da muka fara yin na daudu sannan muka yi binta siga muka yi kukan zaki na su hmm. ah, tutu fn na yakubu muhammad da dai sauran irin waɗannan fina-finan don mun yi to amma kaga tun daga wannan lokacin kuma har ana zuwa min da za a fito a yan daudu in ce ba zan sami ba gaskiya. Abu babu tijani kwaya ce wai tambaya ta shi ta ce mm. shin yanzu kana yin sabbin fina-finai ne kuwa? Eh to a gaskiya ba na yin sababbin fina-finai in ka ganni a fim tsilla-tsilla za ka ganni kamar mai sana'a zai kira ni ya sani haka dan sun uku biyu hudu har biyar mm. haka Abdul Ahmad saboda ni a yanzu dai a masana'antar nan ma ba ni da gwaska oga sama da Abdul Ahmad saboda ya taimake ni kuma har yanzu yana kan taimako na kuma ko a can baya Abdul Ahmad ba zan iya ce maka ga adadin fina-finan da ya mun ba mutum ne nagari wanda ya san mutunci kuma wanda ya san wanda suke tare da shi yana da tunani kuma yana da waiwayen ba. don da dama mutanensa hmm. ya waiwaye waɗanda suka yi mu'amala a baya ya jawo su jikinsa kuma sun amfana. To menene ra'ayinka na yin da al'umma ke cewa ko jarumai ko kuma masana'antar kani hmm. tana lalata tarbiyyar masu kallo? To, shi dama lalatacce dai lalatacce ne ko a gidansu. Haka mu da muke muna yin ƙoroso, haka za ka mana lalatacce lalatacce ne ko a gidansu bayan da za a yi kana nagari. Ka shigo wata sana'a a cewa kai tsaye farat ɗaya ka lalace. shi da irin wannan abubuwan mutum fa shi yake sa kansa hmm. ka lalace ni a yadda nake gani fa in ka ga mutum ya shiga wani hali da ba nasa ba to son zuciyarsa ne hmm. ya biyo son zuciya kuma daga bin son zuciya to fa sai bacin zuciya. yan eh. kallo ake nufi hmm. kuna yin wasu abubuwa kuna koya yara wasu abubuwan da ba su dace ba to yanzu misali ni ma zan tambaye ku a matsayin ku na yan jarida kamar waɗanne abubuwa aka yi wanda na ɓata tarbiyya ne waƙoƙi ne aka yi na batsa ko raye-raye ne na batsa misali ko kuma a cikin fina-finan eh to a cikin mm. fina-finan ake ganin ko shiga ko wata kalami wata kalma da ake ganin bata dace ba ana eh. amfani da ita a fina-finai wanda ake ganin yara da wasu matasa suna ɗauka. Suna ɗauka. Eh, a dan wannan ana samun irin waɗannan, amma dai ba kasafai ba. Kuma idan ka duba za ka ga a irin fina-finan da ake na baya ko zagi za ka ji an yi ko zagi za ka ji an yi ba za ka ji irin zagi da ake yi yawwa sai dai ka ji an ce kundu mm. malafa mm. gwafa gwafar kai mm. gwafar ubaka kamar misali <laughs> irin wannan ko irin wannan zagi ne namu na gargajiya ka fuskanta kuma a dai fim namu na sentimental da comedy ba wanda zai fito muraren ya ɗauko a shar mai maiko ya kundu mata babu ko a baya lokacin da ibro suna suna kan gane yin fim in suna rikici da tsigai hmm. zaga zage sai dai a ce kundin uba zaga oh irin wannan ne kuma zaga sun kokowa ta daga shi ta cima shi da ƙasa hmm. daga baya da aka zo aka ja layi aka shari'a aka ja ta shari'a musulunci ba zama guri ɗaya tare da mace wannan da an yi fim harka fim duk ta yi abuwa ɗan wannan. Hmm. Ka tambaya shi wani yin fim wanda baka shiga tsufa ba? sako daga alamin bin afan yamma da gari kibiya eh na yi fina-finai da ɗan dama wanda ban sa kwastam ɗina ba ko a kwanan nan akwai fim ɗin abdul ahmad da na yi wanda ban sa kwastam na tsofaffi ba ba shiga tsofaffi na yi ba kamar yanzu ka ga a fim ɗin nan zafin ne ma a mai shayi na fito kuma ba kaya tsofaffi na sa ba sannan a cikin wannan fim ɗin cishiyata shi ma ka ga na fito aboka ai ba kayan tsofaffi na sa ba sannan idan ka ƙara ɗauko wani fim na Abdul Ahmad manyan mata kaga na fito a ɗan tsubbu shi ma wannan kaga ai ban sa make up ba ban sa furfura ba ban komai ba normal kaya na sa babbar riga da hula to masha Allah ana ta kiran waya to bar mu assalamu eh, alaikum da muke tare wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to kai da sunana Murtala wa biyu dan mu na na'am barka dai to muna tare da kuma babu kuma a gugure saboda lokaci Muna wa Bello barka da zuwa. Yawwa barka ne. Ya aiki ya Alhamdulillah. Muna godiya. Akwai masu sakonni na fatan alkhairi daga dandalin sada zumunta na Facebook da TikTok. Ah. Duka muna gani sannan lambar wayar da za ku iya kira sifili tara sifili hudu shida hudu shida bakwai sifili uku bakwai. Salamu alaikum da muke tare. Salamu alaikum. To wannan sai ka ɗaga murya ba a jinka sosai. Na'am to barka da shuga ga bakonmu. Wace tambaya kake da ita? Alama ne wannan sai dai na kuma da shi. Akwai ah, a shi ga tambaya wannan tambaya kuma tana da muhimmanci. Umar Bushasha Gama. Hmm. Mun ji wata murya wadda aka kira Umar bi hankaka akan ya zo yi wani talla da wanda aka kira Bosho shin da gaske ba ba a gane ko ba shi bane. To gaskiya wannan kawai da ya yi drama ce aka yi ba ni ba ne wace wani ne ke ne amfani da sun da muryar ba ma murya ta bace ai ni zan yi da muryar tsofaffi zan yi a wace daga ciki a duk wacce ake nufi har ta hangaka har ta ma an ma ta giwa ce da ni na hmm, ko ta mana ba ni ba ne dole suka san ka <laughs> suke da ya kare ka ba da ansa <laughs> a kwanan nan an yi magana cewar matar da suke shigowa harkar wannan masana'antar hmm. a wasu ke ba da shawarar su je su yi aure kada su shigo eh. ah, kai wani irin ra'ayi kake da shi akan wannan eh to ni ni ina nan akan tabarkin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin dama na gini ne akan kalar Allahu qala Rasulullah fiyayyen halitta wanda aka yi duniya da lahira domin sa cewa ya daraja ya mace guda biyu ce hmm. kabarinta ko ɗakin mijinta in ba ta kabarinta ta kasance tana ɗakin mijinta in ba ta ɗakin mijinta ta kasance tana kabarinta to kamar yadda ake ta cece ku ce duk mutumin da ya haihu ko ma baka haihu ba idan kana da yar uwa ta haihu ko baka da yar uwa kana da ɗan uwa in dai haifarka aka yi aure aka haife ka to baka da wata shawara da zaka ba ya mace rayuwar duniya wacce ta huce ta yi aure ya mace duk duniya ba ta da wani abu da ya fi aure a gurinta ko me za ta yi wallahi in dai ba auren nan ta yi ba wallahi ba ta da wata daraja to kai ma kana cewa kada su shigo eh, masana'antar su je su aure kenan ni mana ni ma ina goyon bayan kar su shigo ka ga baikin kalaman hadiza gaban ba kamar da ne wallahi ban san ta yi ba ban ji ba sai yanzu lazin nan nake jin labari an ce hadiza gaban ta ce kaza ta ce kaza mm. to hadiza gaban da ya mace ce kuma idan ka kula yanzu shekarar ta nawa a cikin wannan masana'antar kuma daidai da rana ɗaya ina jin ba wanda zai ce ya ji labarin an kawo kuɗin aurenta ko an sa mata rana ko kuma tana shirye-shiryen aure duk suna faɗa da baki ne hmm. in son samu ne dukkanin su duk wata ɗaya mace da take hausa film industry kamata ya ta yi ritaya ta je kuma ta koma bauta Allah ke aure wasu ne za su shigo ai ai har yanzu ka taba ganin kwari ta zakata ka je zakata ai dole sai an yi sabon zubi ne wato kana magana na cikin wallahi na cikin su tafi wasu ne za su da kana da iko yanzu na cikin nan sai ka aurar da su wallahi ne ina da dama duk wannan yan matan na fim din nan wallahi duk sai na aurar su sai a kawo sai sababbin sai sababbi kuma su shigo mm, to ai kaje ah. sababbin masu masu auren ah, kasu to ai za su shigo din eh. ai duniya ba za ta taba tafiya fa ba yanzu wallahi azima ba wani zamani da zai zo a ce dan matan duniya su aure babu wannan zamanin amma kai a shawara ka shine ni a shawara ta iko duk zaka aurar su idan aka ce wata kila kai ma ka zabo ta daga ciki mana kai da ita shine a ah, rage ba ne ba ni da karfin da zan iya mace uku yanzu mata na biyu kai ne mata na ma uku domin mota ta ma mace ce saboda wani lokacin abin da motar za ta ci billahi lazi matan na ma ba za su ci ba kwanan nan dubu ɗari da ashirin mota ta ta ci tana zubar da oil sil to yanzu misali kana kana goyon bayan abin da ta gaba ta faɗa ke ni wallahi ina goyon bayan duk wata ƴa mace da take da son za ta shiga wannan masana'antar idan Allah ya sa tana da miji ta haƙura ta yi aurenta hmm. shi ne zai cece ta duniya da lahira shi Allah da annabi suka ce ta yi to ta na za ta cece ta kullum ana zagin yan sana'an nan kullum ana aibata mu ana bata mu a ce wannan a ce wannan wanda bai kai ba wanda ka fi daraja wanda ka fi tushe ya zage ka ya ci mutuncinka a wulakanta ka duk wata shara da za a ɗebo kamfen za a zo a ba laifin ku bane ba baba ari a to ta ina laifin na ta da baku baya ya ce sai bango ya tsage tsaya ka ce ba wani ba wani bango bango nawa ne ya tsage kadangaren bai shiga ba inda ba ku yi din ba mutane su yanzu bango nawa ne a Abuja suka tsage ban ga kadangaren ba a nan Kano ma akwai bangwayen da suka tsage kadangaren da ya shiga ciki ba daga cikin gida ne abin yake faruwa ba ba ari misali ana ganin wasu da ina so ka gani ba wani salamu alaikum ga muke tare wa alaikum salam kan da kuna magana da Aminu James Sadauna matasan zargin sarki daga nan jihar Jigawa karamar hukumar Hadeja. Na'am to ga ka ga babban bakon Yi wallahi na bibiyar su da kuma fan sada zumuntar ku ina mai fatan alkhairi sosai sosai. Ina godiya na Hadeja. Allah ya dada mai martaba sarkin Hadeja lafiya ya tafi haji Allah ya karbi ibada. Eh, da shi da imamu ba wannan ai shi yasa naji kana kanshin alwala <laughs> ka miƙa min gaisuwa ta gurin ka miƙa gaisuwa ta gurin Haruna dan goyo eh, manaja nawa Nura dan kanwa ko ya ce wai da gaske ne kai abokin hankaka ne Nura dan kanwa ba na son rashin mutunci shi ma jarumi ne yana ɗaya daga cikin jaruman mu na kura jarumi ne kai abokin hankaka ne ai hankaka ba ni ba ma abokina ba ne mai gidana ne domin darakta na ne iyayensa ma darakta na ne kuma ina samo harka ta arziki in hmm. kira hankaka mu zo mu <laughs> zauna mu <laughs> tsara talle kawo idea ka idea hmm. mu je ni mu samu alheri da shi ina kyau tsammani mun taba ma barin Kano ba ɗaya ba biyu ba mun shiga Lagos mun je mun yi aiki a kamfanin Orange Drugs mun yi tallan medic 55 da shi mun yi na kanin paracetamol muna harkoki na arziki mm. sosai sosai da shi target mai da ya ce wai tambaya ta ita ce shin baba akwai wanda ya gaje shi a cikin ƴaƴansa ko kuwa eh akwai wanda a ƴaƴana akwai wanda yake yake harkar fim yake harkar media shi ma watan shine Amir shine second bond dina kuma eh, Eh, yana yin comedies ɗinsa shi ma eh ko yau ka shiga zaka je ka ga kasa cila baba zaka gan shi ɗana ne na ciki na kuma yana da yake kuma kaya ma kwastan ma ni na bashi karewa ma kenan na yadda ya zaka ce na yadda sana'ar da ta kai ni maka ta kai mm. man gida ta man motocin hawa mm. sannan a ce ban yadda da ita ba bayan kan kai nake ba <laughs> eh mm, ba yi da mutane nake ba ba shirka ba ba waye zai hana ni in fim ni ra'ayina ne na shiga fim kuma yau in na ce na daina ba wanda zai ce min dan me ka daina hmm. amma dan ɗana yanzu ya zo yana yi wallahi ba wanda zai ce min in hana shi ko a wallahi ba zan hana shi ba addu'a ma nake ma Allah ya ɗaukaka shi Allah kuma ya tsare shi ya kare shi hmm. Idris Inje tawa ya ce tambaya ta ne shin wai ya daina fim ne saboda ba ma ganin sa a cikin fina-finai sannan kwanaki na ga an ce an haifar masa yan biyu eh. wanda na gani a social media sai dai wasu na cewa ba haka bane eh to har ga Allah subhanahu wata'ala wannan magana ta magana daina fim wallahi ban daina fim ba na fahim tallallika ne ko yau aka kira ni aka kira ni a ce zan yi fim kaza da kaza da kaza idan na ga ya dace da in yi zan yi in bai dace in yi ba ba zan yi ba wallahi wallahi ko nawa zan samu duk abin da zaka yi in zai taba maka fico ko zai taba maka karakta to kawai ka haƙura da shi kamar me yauwa yanzu kaga misali akwai wanda suka zo min zan bar Kano za mu tafi a Bekuta ne ma za mu je mai series na ga ba zan iya tafiya ba saboda na farko ba za su iya ɗaukan nauyi na da iyali na ba ka fuskance ni kaga akwai iri-irin waɗannan akwai kuma wanda za su zo su kawo maka sin biyu sin uku ni wallahi na fi son sama ka zo ka sa ma sin bi special appearance shine zaka ga an ɗan yanka shi kilif ana ta daddurawa in kai wani abu na bajinta na bada dariya na nishaɗin da yanzu ka kwama kwanan nan da na je Niger akwai speaker su Abdulmalik Honorable Abdulmalik sarkin daji shine speaker na Niger State akwai kalmar da na faɗa a kansa na ce a gaban gwamna da 'yan majalisu da kowa na ce kai ne saboda tsaba alherinka idan kana bacci numfashinka yake yin turanci yake cewa kwankwalek kwankwalek yanzu duk neja zancen ake kuma sun ɗora abin ya trending to magana haihuwa yan biyu magana haihuwa yan biyu kuma da gaske ne amma ba bana ba wannan shekara aka haife su ba na samu yan biyu Hassan da Usaini kuma suna nan cikin koshin lafiya sun girma ma yanzu already zancen da nake maka shekarar su hudu to akwai mutane masoya da suke ɗaukowa ka san kowa da irin yadda ake mar wani suka ta yi ɗaukowa ne da yan facebook ne in suka ta yi su ɗauko hoton ka su ɗora ka su ce kayan haɗari ka mm. mutu mm. to ni sai Allah ya taimake ni da an mun wannan a baya amma wannan karan ba a yi mun wannan ba sai aka an haifar min ya mace Khadija sai kuma aka ɗauko hoton Hassan da Usaini aka ƙara post da posting ɗinsa aka ce na samu tagwaye to mutane suka yi taimakon fatan alkhairi a ba na yanzu ba ne gaskiya Abubakar Ahmad ya ce wadda Allah ka gwada masa yadda kake muryan nan bai da sunansa amma sunansa abubakar ahmad Malam Abubakar Ahmad Ahmad mai duniya Allah ya ƙara lafiya Allah ya ban mu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a kai na Madina a kai na Madina ziyara kuka lafi wai ga wani Muhammad Sani daga TikTok yace wai yaran baba Arnawa ya'yana goma sha biyu hmm. akwai halifa akwai amir akwai amira akwai hafsa akwai aminatu akwai nana fatima akwai ah, ah, afnan hawa'u kenan akwai hassan da usaini akwai maryam akwai nana khadija akwai batu wani sa kuma da ya ce wani wata shawara za ka ba masu shiga haka kintu matasa sabbin mm. shigowa yau eh, misali ah, ne shawarar da zan baku a guda ɗaya ce zuwa guda biyu na farko in za ku shigo sai ku tsarkake zukatanku ɗaya kenan na biyu kuma kar ku taɓa hangen cewa daga kun zo yau za ku yi kuɗi daga kun zo yau bayan da za a yi a yau ka shigo kasuwar kwari ka ce za ka to da ledar leda ta gwanjo ko ta yadiddika ko shadda ka shigo a yau dinnan ka ce za ka yi kuɗi ka kamo wasu da suka daɗe a wannan gurin hmm. duk da dai dare ɗaya Allah kan yi bature to da rarrafe yaro kan tashi idan kuka zo ku girmama na gaba da ku ku yi biyayya kuma ita dama biyayya da a gida ake barota ta duk abin da kake nema a rayuwarka ta duniya idan baka bi uwa da uba ba to in ka fito duniya ma ba za ka same shi ba eh dole sai ka bi uwa da uba wallahi azim don makoma wace harka za ka yi a rayuwar duniya in kana son ka je gaban Allah salin alin to ka bi uwa da uba wa bil walidaini ihsana eh, kuma Hassan Usman ya ce wa ina ka samu sunan Baba Ali eh na same shi ta guri biyu ne guri na farko a primary school malaman mai idan tazo dana kiran suna Mr. Bansal idan tazo sunana ne na farko a register saboda sunana da AAB ya fara hmm. Aminu Ali Baba Aminu Ali Baba ni ne number one to duk lokacin da ta zo za ta kira sunanmu sai ta ce min aminu a ariba baba ita ba india ce ba ta da l eh. ka san mutane na tare akwai wanda zaka je ba shi da r mm. akwai wanda idan zai ce ma wallahi sai dai ka ja ce wallahi wallahi mm. ka gane ai to kamar irin wannan ne ita kuma ba ta da l a bakinta ba ta iya ce aminu ali baba sai dai ta ce aminu ariba baba akwai kuma wani bawan allah a unguwanmu dan boko ne a abokin wana ne sunansa indiya wa indiya na amma ya rasu suna tare da yayana Alhaji Garba Baba, injiniya Alhaji Garba Baba da su Yaya Tanko da su Marigayi Isiyaku duk ga su nan dai. To lokacin shi idan ya kira ni ya aike ni to duk lokacin da ya aike ni in ya aike ni ba na haɗa masa canji da kuɗi a guri ɗaya amma in ya aiki wasu su siyo masa goro sai su roƙo goron da canjin su riƙe haka sai su zo su bashi. To ni kuma idan ya aike ni sai in ce a sa min goron a leda sai in roƙo canjin a hannuna ko a aljihu in nazo sai na mm. bai sai ce wannan yaron kana da basira kamar Aristotle to ban san menene Aristotle din nan ba yana ta kira na da Aristotle da ta ce Aristotle su kuma yara ba za su iya ce Aristotle ba su dinga ce Arisko Arisko mm. Aris Aris har ma aka takaice can a firamare ana ce min Ari nan kuma a lungu an fara ce min Ari sabunan kuma akwai eh, abokina kuma yayana wanda tare muka taso da shi Malam Nura Muhammad wanda rijistara ne a federal high court nan jihar kano wanda kwanan nan ma mahaifiyarsa ta rasu Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata tare muke da su ya girme ni amma duk inda zamu je yawon ciyawa yawon kaman kifi yawon duk daidai irin wannan tare muke shi ma ya ya sai ce mai jarijara zan ce na inkiyoyi ne na yarinta ba musamman da muke akwai akwai bacin sabanta rajista da hukumar ta tafi na ce ku je ku yi eh. baba ari yana goyon baya ko kuma a ina goyon baya ko kai ne ina ban dai dai ban samu labarin ma saboda gaskiya bana nan ban dai samu labarin ba amma dai already sun ce wa shalla sun din tamu da wannan gwamnati ta zo mai girma Hamza Abba Al-Mustapha hmm. da ya wannan kujera ya ce ya dakatar da lasin ɗin kowa za a je a sabunta. To ba ni ma da labarin an fara sabuntawar tun da nake a rayuwata da daga kafa so kawo yanzu ban taɓa saba musu ba duk lokacin da aka nemi za a yi wani abu a gwamnatance ko da ba na tare da gwamnatin na kan je. Hmm. Zan je kuma in ba da haɗin kai saboda gyaran sana'ata magana siyasa daban magana kuma censorship ita dole na ce to kana ganin tana kan layi kenan a tana kan layi dakatar da wasu jarumai da suke zuwa wannan wasu dace misali a page kansu nasu na kansu sai ga an ce an dakatar da wanci an kori wanci hakan yayi a to ni wannan kasan har ga Allah ne ban cika bibiya irin wannan abubuwan ba ko hmm. ba haka ba hmm. ina dai cikin masana'antar amma ba komai nake sa ba fina hakan da take yi yayi a ra'ayinka ni a ra'ayina hmm. duk mutumin da ya ba daidai ba a zaunar shi a gyara masa zaunar shi a gaya masa kuskurensa da yi ya ansa laifinsa idan da abin da zai kare kansa sannan ya zo kuma ya nemi yafiya a yafe masa to shi kenan sai a shige idan ka in kaki sai kuma a hukunta ka yawwa ai ko a filin bal hmm. kai ko a gidan giya akwai babba <laughs> idan aka ce masana'antar nan za ta zama kamar tabar macaca da kuɗin ka kawai in ka ga dama inda ka zo ka sauna ba wanda ya isa ya cashe ka haka take an ce mutum ya shigo da kuɗin sayo sai nan da nan sai ya kwace kowa ya zama babban producer ya kwace kowa oke ba haka bane a ba haka bane to yanzu ka zo da kuɗin ka in yan fim din suka fita suka kima aikin fa eh dai ka je ka ɗebo wallahi dai ka ɗebo tuma yanzu akwai kuɗin da za a ki shiga saboda kuɗi na wallahi azima ne da kuɗin mutum a yanzu haka da kuɗin ka za ka zo misali nake gaya maka da kuɗin za ka zo ka ce zan yi fim kaza kaza ce kai ba zan samu za ko wance ma ma bana nan yanzu a ƙarshen ƙarshe hmm. ka yi da cewa rashin ganin ka da ba a yi a fina-finai eh. harkoki ne da kake yi kamar na tallace eh talla gaskiya na dan fin tallaka da rali da kuke zuwa da eh yawa da ga tambayi da dama an tura shi amma hmm. idan ana neman baba ni ofis ina ba boye ba ne yana fam santa kana zuwa albarka plaza baba ari yana nan za ka tarar da mota ta a gurin duk da yanzu ba poster a jiki na ciccire za ka gani da ita ina nan a zaune ofis ina yana kan bene albarka plaza number 26 yawwa idan ma bana ciki to ina kasa gurin abokanan arziki muna zaune muna hira da yake ni kawai ni kowa nawa ne ni ba wani fakijin ban san wani fakijin ba kawai a yi wasa da dariya a yi raha kawai manaja waye manaja <laughs> ah, ai da ah, ah, ni wannan ba wani manaja ni ciniki duk wanda zai zo in wa aiki in na gada na rantse da girman Allah subhanahu wataala 99% na waɗanda nake zuwa in musu aiki kyauta kyauta nake musu shi to bude irin YouTube din da ake yi ana wallahi wallahi sau uku ina bude YouTube din nan ana aikin sai na haƙura sai dai ki zo ko ka zo babari da Allah wannan mai gidana ne za ka yi min bidiyo to mai ciniki kaza ne ɗari ce dubu ɗari ce dubu hamsin ce ba ni ya kake so a yi kaza da I just need the lines when I get the lines I will try my best to make it perfect da na karɓi ka gaya min abin da za a yi zan zo in yabi mutum faɗi irin ayyukan da ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sanadiyar saman sharo man da ko kwanan nan din nayi wa mutane irin wannan dewa mm. ba za su yi ba har na wannan shekara ɗayan da aka yi na san jihohin da aka yi aiki a nozan Najeriya na san waɗanda ba a yi ba domin a gani a idanu mun gani kuma mun gani a rubuce. Ba a shirya kake yanzu duk wanda ya kira ka sauran masu shirya fina-finai ka ji a dama da kai. Eh mana amma kawai ni dai gaskiya har ga Allah matsalar da za a dinga samu da ni bangaren irin series din nan ka zo ka je kai kamfin dina kwana talatin a wata jiha ko a jika ko a sana'a ce amma ba zan iya ba ina da nauyin iyali na farko kenan ina da nauyin uba mahaifina yana nan a raya shekarar sa ɗari da wani abu ko ba gaskiya ba ba na yadda in yi nisa amma dai ni yanzu a yadda nake ba wani fim da zan tafi in je in kwanta talatin in dai ba Abdul Ahmad ne ya kira ni ba Shin yi kira za ka kwana talatin wallahi sai in shekara ma saboda na san za a dinga jefa min loma ɗaya gida yana kula dai wai wai wai wai wai wai Sura ragowar wani kila ba su haka ba shi a gaskiya ba dole zai ma haka ba wani hmm. zika maka kaga dai ka zama babanci ne duk zai iya yi kamar hmm. malam kwaram in bana kusa za a dan ce kai a kai iyalin baba ari wannan eh, su waye misali iyayen gidan naka to sai da suke yi a su a ina nake a industry ne ba ka da iyayen gidan shirya ubangida yake a industry ni sai dai ka ce shugabanni kamar irin su alinuhu ai shugabanni na ne irin su mai girma alasan kwalle hmm. ai shugabanni na ne irin su falal dorayi wani ya ce waya dangantaka ka da gosho da da laushi eh, eh daga tiktok muhammad musbahu eh dan abokanan sana'a ta ne bosho kuma kusan unguwan mu daya tunda ina kofar nasara ina masallacin jalli hmm. sannan na fito daga gidan ina tsallako titi har kofar gidansu daushe kuma dan wudil ne kakanni na da suka haifi ubana yan wudil ne yawwa shafar ina tunanin yau fa wata eh, masu sai dai su yi hakuri da wannan bangaren namu na eh, labaran nan ko mm. da kuma abin nan mm. sai mu kasance a makon da zuwa da ban sani ba to me za ka ce me sakon ka ga masoya da al'ummar gari gabaki da kuma masana'antar to ni dai na farko masana wannan masana'anta tamu ne mata fatan alkhairi kuma na ƙara roƙon Allah Allah ya ƙara kawo mana daidaituwa da haɗin kai da ci gaba da kuma shirya hmm. don alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan masoya na TikTok da na Facebook da dai na sauran duk na yan social media wallahi ina muku fatan alkhairi especially yan TikTok wallahi ina kallon abubuwa ina nishadantuwa ina jin daɗi ni kawai dai Allah dai bai sa na ina yawan yi bane amma wallahi ina ganin abubuwa suna burge ni especially Aminu J Town din da wallahi ina bibiyar sa akwai faɗa gaskiya da shi da wani ah, ah, Nura Yarima na Niger din nan wallahi ina jin daɗin abubuwan su ina gani suna burge ni amma dan bangaren raye-rayen nan ni wallahi ban cika <laughs> eh kawai in na zo na dan raye-rayen nan shige dan na dan waka da daɗi ka san <laughs> rai rai dangin gora ne mm. sai in dan rausa ya haka ne ma sai in shige kuma mm. eh ina kallo wallahi to masha Allah masu muna godiya sosai muka bakuncin baba Ari wanda kuma ka kasance da shi a wannan shiri na daga Kano sai Allah ya kai mu wani makon kuma za a ji mu dauke da wani sabon shirin ko jaruma ko jarumi a masana'antar Kannywood muna godiya sosai ba to madalla Allah ya mu da annaba Allah ya kara kusanci wannan gidan rediyo mai albarka Allah ya kara ɗaukaka shi ya kara tsare shi Allah kuma ya kara tabbatar da ku a kan layin gaskiya kar ku dinga sharri kuna kagen aka zo aka faɗi allura ku kirkire ta kuma ta garma kuma muna da tamu da ku eh kuma kuna aka ai gidajen rediyo. Allah ya shirya mu baki daya Allah ya kara mana so da kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka mana tabbatacce da wumamman zaman lafiya a jihar Kano da kasar mu baki daya to muna godiya sosai sai faɗi sai sai sallama a madadin shi daga mahani na Madina da shi Bashir da yake sada mu a to sadama to muna godiya sai kuma zuwa ya Allah to bisala